افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها Shin waɗannan masu ƙaryatawa ba su yi tafiya ba ne a bayan ƙasa su lura da ƙarshen waɗanda suka ƙaryata a gabaninsu ba, hakika ƙarshe ne mai raɗaɗi Allah ya ruguza gidajensu a kansu kuma ya hallaka su ya hallakar da iyalansu da 'ya'yansu da dukiyoyinsu irin wannan uquba ta tabbata ga kafin rai a kowane zamani da wuri